muje yace wa safaru bi ghairi muharram da yin tafiya ba da muharrami ba ko aikin haji mace za ta in dai bata samu muharraminta ba ta fasa kamar yadda rashin lafiya zai iya hana mace zuwa aikin haji dan ba ta da lafiya haka in ba ta da muharrami ta bari yauwa wata fatawa da ake badawa Eh, rifka ma'amuna ƙoƙari ne amma jama'a mu kiyaye barna mu kiyaye barna idan matar wani ta kumce ta zo ta hannunka a matsayin an baka amana aka tafi makka duk inda ta kutsa kana iya sani eh in ta hade da wani ta can ko ta bi wani lungu ko ta bi wani saƙo kana iya bayani kai ma kana ta kanka ko ba haka ba garibun ne yusawi garibin nan yuwasi gariban kai garibu ita garibu don haka ko aikin haji mace za ta tafi ko aikin haji za ta in dai ba muharrami ta bari wannan ita ce shari'a jama'a muna ganewa yawwa kaga yanzu mata masu zuwa wa'azi jaha jaha da sunan da'awa ana ganewa da wani muharramin suke zuwa eh a kusan matsala take nifa in kuna so a yi shiru a yi munahunci ya wuce ko ba haka ba yawwa amma mu fada kanmu gaskiya a wancan zamanin na magabata wasu ƙungiyar mata aka samu sun tafo daga madina sun je kufa da awa ba masu ilimin ne can ma aka yi masu ilimin na gaske ilimi mai lasisi daga manzan Allah amma ba wadda ta tashi suka gungu suka tafi kufa da awa wai da awan mata an samu wannan ba a samu ba yanzu a ce an gayyato mata daga yola adamawa an gane yi sun taho filato da awa wato babu namiji a filato da zai isa da wannan sakon duk malaman filato sai wannan matar ta zo kuna ganewa kowaye yake yi ba mai aikin ake kallo ba aikin ake magana yauwa saura ka je ka liƙa hoto da ka ɗauko hoton wata wannan bai sa in fasa an saba yi ba matsala ba duk abin da za to abin da nake faɗi a duniya ai ba boye nake faɗi ba tunda ba lungu muka shiga na gaya maka ba <laughs> ko ba haka ba wannan ita ce fahimtar mu mu a wurin mu haramun ne mata su yi ta yawo da sunan da'awa wanda mu shine fahimtar mu baya halatta ba addini bane duk da za a nemo dalilai da aka ga dama don kare wannan abin amma ba addini ba ne ko aikin hajji za ta in ba muharrami ta haƙura a bi shari'a a bi Allah hakanan idan yawon da'awa za ta ba muharrami a bari ko ina za ta in ba muharrami a bari da za mu yaka mu zauna lafiya in kuma ka aika mace ba muharrami ta je inda za ta yanzu ka san haram kake kakka halatta mu matsalar mu ne halattawa ka ce kawai haram na yi ɗazu na aika mata ta awa amma na san haram na yi shi ke to kaga ba ba jayayya ka huta mu huta amma ka ce abin na addini ne har ma ka matsa gaba ka ce sunna ce ma sunnawa sunnawa in ka ce sunna annabi kake magana fa ko ba haka ba sai ba dama a faɗa addini ta an faɗi gaskiya wannan ita ce gaskiya ba magana ba ce ta wani banda wani magana ce ta gaskiya wannan abin da aka kirkiro da mata ke yawo gari gari ba addini ba ne wa'azin mata a gidan talabishin wannan ya saba wa addini Allah ji kan albani wallahi wannan ita ce fahimta ta kafin in samu karatuttukan mala albani su karfafe ni ni da ma fahimtar mu kenan wannan abin da za a isar namiji ba zai iya faɗi ba eh namiji ba zai iya ba idan karatu ne da ya shafi mata zalla to su shiga inda za su yi karatun ba ya an tallata shi a duniya ba don muryar mace akwai saɓani akan al'aura ce ko ba al'aura ba mu muna cikin wanda muke cewa muryar mace al'aura ce Allah cewa yake fala takhda'na bil qawli fa tsama allazi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa mai littafin abin nan eh, abin nan ga yanan abin da tafsirin nan na sa'adi taysirul karimir rahman fi tafsiri kalamil mannan kaga yana faɗa mana cewa zuciya tana da ciwo kala biyu akwai maradu shahawat akwai maradu shubuhat ana gane ba ciwo na daga cikin ciwo na sha'awa shine na son shan giya son mata son kaga shine maradu shahawat maradu shubuhat kuma shine shubuha cikin addini to wannan abubuwan na muryar mata da yana ciki zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam fa makaho ne zai shigo annabi ya ce matansa su shiga daki ba haka akai ba ce a ce ya rasulullah ba makaho bane la yubsiruna ai bai ganin mu ya rasulullah ce in kana huwa la kuma alastu ma tubsiranihi annabi ya ce in shi baya ganin ku makaho ne ku ba ku ganin shi kasan da wai makaho ne ke koyar da karatun mata gida-gida makaho ba ha mala ai ina an fahimta ai tuntuni hadisin annabi ya barar da wannan al'adar in kana huwa la kuma alastu ma tusiranihi in shi baya ganin ku ku ba ku ganin shi kuna iya ganin sa ku sha'awarsa haka annabi ya tattara matansa ya zuwa daki to in kai ma mabiyin annabi ne ko makaho ka gani ka tattara matanka ka zuba a daki to yau sai aka fito da mata suna wa'azi fuskar su a waje mu dama mu ne yan niqabi wajibi ne in ka ga mu ma ka kira mu haka akwai wanda suka ce niqabi mustahabi ne sunna ce babu tunda sabani ne babu da matsala da su amma mu ne yan niqabi wajibi ne musamman a wannan zamanin fitina eh mu ma an kaga dama da abin da kaga dama ka faɗa amma mu fahimtar mu ne ƙabi ga mace wajibi ne ta rufe fuskar ta domin wata mata kyakkyawa ce fa'ikatul jamal a cikin namiji goma sai an samu tara suna son ta in ta buɗe fuska an samu matsala musamman eh, abin nan samari ba kuɗin aure ba kuma eh, ko ba haka ba shi yasa za ga matan nan yan fim mata 'yan fim ana samun kyawawa daga cikinsu ko da tsoffi suna da shekaru amma kyawawa ne sai yara suna aika musu maganar soyayya ina son ki i love you ba haka ke yi ba duk wanda ka ji samari suna cewa i love you ya nuna da sauranta ko waɗanda Allah ya ce su sauke hijabi wal qawaidu nisa ko ba haka ba so allati la yarjuna nikahan su ne wanda ba su sa aure da za a aje ta a ce akwai mai son wannan kowa zai ce haba wannan haika kan mu ce kenan wannan ita ce kawai wato jama'a alqur'ani yana magana muna bin mu. wai idan wani daga cikin mu ya kauce maimakon mu dawo da shi sai mu nemo dalilai mu taimaka masa ya ƙara tafiya dawa ba haka muke yi ba wanda waccan aya ta cikin suratul nur wanda ake lissafa mace wala ta zinatahunna sai aka ce me illa buulatihinna aw abaihinna aw abnaihinna ko aw abai buulatihinna aw abnai buulatihinna har zuwa mace ba za ta yi kwalliya wani ya ganta ba sai mutanen da sunansu ya fito a nan kai kuma ka ɗauki ƙato ka ajiye a gidanka wa shine cook kai malam ana shegantaka kuma sai a tambayi malami me hukuncin aje kuku a gida namiji sai ce lalura ce in ya iya dafa abinci <laughs> ko ba haka ba eh? za a je lahira Eh, za a je lahira akan hanyar aiki Allah gyara zuciyarmu don haka yake cewa matsala ta gemu da gaisawa da mata da tafiyan da mata suke yi ba da muharrami ba wannan abubuwa ne da suke da nasi ba wani malamin da zai ce an yi sabani ba sabanin da aka yi haramun kawai haramun ne fahadhihi kaga waɗannan abubuwa da aka lissafo matsalar hoto gemu gaisawa da mata tafiyan mata ba tare da muharrami ba Laisat masail ash-shahadiyya ba ba wani ijtihadi haramun haramun ne kawai karatu ba dadi kaban da ka san madaci haka za a sha ko ba gaba yawa kai da kanka ke zuwa ma allura kada zazzabi likita amma allura to aka za karbi irin wannan ka dai san allura ba abin so bane don da kaga ya karba allura ta kure gara allura da zazzabin yawa to irin wannan karatun ke bai da daɗi bai da daɗi saboda mutane ne mu da muka kware a san rai wani san ran ma da muke da sunan sunna kamar dai karatunmu na jiya na mufsidatul qulub karatun mufsidatul qulub mufsidatul qulub eh wai ana karatu sai ce wai yanzu da ni yake dama karatun nan kai don Allah ni mamaki ake bani mutai ce wai da shi ake to da dawa nake yanzu don Allah karatun nan da kirista nake masallacin yan dariƙa naje a ina nazo ina yi masallacin izala na sunna kenan da yan izala nake kawai da ka gane kawai inda ka sauka layi kawai ka dawo kan hanya ko ba haka ba karatu ne doke ne doke ka in mun ga dama mu gyara shi karatu yana nan za mu yi shi a yadda yake in mun ga dama mu gyaru in ba mu ga dama ba wannan ya rage namu eh wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa ita gaskiya ga take don haka kai wani ya ce masail ijtihadiyya wal wajibu alal muslimi idza balaga hukumu min kitabi wa sunna abin da yake wajibi akan musulmi mai imani idan hukunci yazo daga qur'ani da sunna an ya kula bihi wa yadhhaba ilayhi ka fade shi yadda yazo kuma ka tafi akan wannan fahimtar kun gane magana biyun bambancin su an ya kula bihi ka faɗi wannan abin a yadda yazo wa yadhhaba ilayhi kuma ka tafi kan wannan fahimta eh shi matsalar karatu in za a yi shi sai ya saba maka ana ganewa yawa ku ci gaba da dako ana nan wata rana za ku ga karatun da ya bi ta kaina kuma ba kyala kaina zan yi ba ana ganewa da haka idan biyo ta kan liman ba daga kafa in ya biyo ta kan ladan ba daga kafa in ya biyo ta kan mamu ba daga kafa in za mu gyara mu gyara haka karatun yake wala ya yajuzu an da bi ƙiyasin fasid bai halatta ka yi fito na fito da karatu da wani kiyasi ka batacci au khata'u mushahidin ko ka liƙe da kuskuren wani malami fa idan ta zallata kulla alim idan ka ci gaba da bin kuskuren kowane malami fi ka sharru kullihi duk sharri zai taru a kanka Za ka zama mutum masharranci daga malami ya zame kai kuma sai ka bi shi wani yake ce min haka bai yake gaya min ai da muna cikin yan wahala bayan sallah kawai mun gama azumin mu na Ramadana sai mu kama yin wani azumi muna ta wahala sai da Allah ya kawo mana mufti wai sai mufti ya ce mana wannan azumin bid'a ne kaga yanzu mun daina mun huta nace a'a Allah ya kawo muku mufsidi dai yawa wannan fasad ne barna ce abin da